a babban birnin tarayyar najeriya abuja yau ne sama da shugabanni ɗari na kasashen duniya daban-daban suka halarci wani ƙasaitaccen buki na cikar shekara ɗari da kafurar najeriya a ƙasa ɗaya inda aka duba muhimmancin tsaro da bunƙasuwar al'umma ta ci gaban tattalin arziki da kuma rayuwarsu wannan taro wanda kusan dukkan shugabannin nan ko wakilansu suka yi bayani daban-daban akan muhimmancin tsaro da kuma girka demokuraɗiyya domin inganta rayuwar jama'a ya zo a daidai lokacin da ƙasar najeriya ita kanta ke fuskantar kalubale na tsaro tare da rashin tabbacin inda makomar ƙasar za ta karkata dangane da sha'anin demokuraɗiyya da kuma tattalin arziki bayan kammala taron ne na tuntuɓi waɗansu da suka halarci taron daga jihar jigawa da kuma jihar katsina domin in ji irin yadda suka ɗauki jawabai da kuma muhimmancin da ƙasashen duniya suka baiwa najeriya a daidai lokacin da take wannan buki ko kuma shagulgula na ce ka shekara ɗari da kafuwa da farko ga alhaji muhammad badaru da tsokaci akan yadda ya ɗauki wannan taron to alhamdulillah kamar dai abin da aka yi maganganu aka su ne suka fi damun duniya yanzu ba ma najeriya kaɗai ba maganar tsaro da tattalin arziki kuma shi tattalin arziki shine zai taimaka wa tsaro din so ina ga maganganun da aka yi sun yi kuma sun yi fa'ida a ka allah sa shugabannin kasashen nan da suka zo za su haɗa kai su yi maganin tsaro dinnan nan kamar yadda suka faɗa yau idan najeriya ba ta yi haɓasa da kanta ba kana ganin gudunmuwa ko taimakon da waɗansu ƙasashe za su yi zai iya mata wani tasiri dole sai najeriya ta wa kanta haɓasa tukun kafin ta nemi wasu su zo su taimaka ganin matsayinmu a babbar ƙasa a afirka ai dole a tsammanin za mu fara iya rike kanmu kafin ma mai tunanin wasu zo taimaka mana in ba ka manta ba har gudunmawa muke kai wasu wuraren to ga matsala a gidanmu ai ya kamata mu yi akwai masu cewar sun yi mamakin da kasashen duniya da dama suka zo wannan buki na najeriya idan aka yi la'akari da matsalolin demokuraɗiyya da gudanar da mulkin da ƙasar ke fuskanta a yanzu shin wannan wani imani ne kasashen waje ke da akan najeriya fiye da su 'yan ƙasar su to ka san akwai kamar masu harkar tattalin arziki sun yi wani kiyasin cewa najeriya da kuma afirka a wannan karnin za su zama manyan kasashe wajen tattalin arziki to wannan dalili ya sa kowa yake son ya zo ya haɗu da najeriya don su ga me za su yi sami wannan harkar tattalin arziki so in an ce yau biki zai kwana gidanka to mutane 'yan neman cin gara za su zo su taru domin su ci garan nan to wannan dalili ya sa dole a zama ƙawayenmu duk da matsalolin namu alhaji muhammad badaru kenan ɗan siyasa kuma kusa a cibiyar bunƙasa tattalin arziki ta ƙasa da ƙasa da ya halarci taron da aka yi a abuja a waje ɗaya na tuntuɓi wani ƙwararre akan sha'anin tattalin arziki wato alhaji ibrahim ɓoyi daga jihar katsina domin in ji irin muhimmancin da baiwa jawaban da shugabannin nan suka yi akan muhimmancin demokuraɗiyya da kuma yaƙi da cin hanci da karɓar shawa a matsayin tubali da ke bunƙasa rayuwa da kuma tsaro ta al'ummar ƙasa. gaskiya duk waɗannan abubuwa waɗannan 'yan matsaloli da najeriya take fama da su magana ce ta shugabanci yau in kana da shugabanci wanda zai kyautata ma jama'a kuma zai tabbatar da bin doka to duk waɗannan abubuwa abubuwa ne da nan da nan za ka ga an warware su matsalolinmu a najeriya akwai eh, eh, abin da ake kira takaddabaci mutane ba su san ko kuma su shugabanni ba su iya ɗaukar hukuncin da ya kamata su ɗauka akan magana rashawa akan magana cin hanci akan magana karya doka to waɗannan abubuwa su suka dargaza mana yanayi a ƙasar nan kuma a gaskiya yau inda Allah zai ba mu shugabanni na kwarai wanda suka tsaya suka kare wannan suka ya zama shine mukamin su to lalle zaka ga cewa ƙasar nan ta ci gaba Alhaji Ibrahim Boyi kenan wani kwararre akan sha'anin tattalin arziki da ya halarci bukukuwan da aka yi a Abuja daga jihar Katsina a halin da ake ciki dai an sa ido a ga irin tasirin da waɗannan alƙawura da jawabai na ƙasa da ƙasa suka yi akan taimakawa najeriya wurin yaƙi da matsala ta ta'addanci da tashi tashin hankula bisa ga la'akari da girka demokuraɗiyya mai inganci da kuma gabatar da mulki na gaskiya da adalci ba tare da matsala ba a matsayin garkuwa da zai kawo zaman lafiya da kwanciyar hankali tare da bunƙasuwar rayuwa ta al'umma umar faruk musa mura amurka a abuja najeriya